masha Allah ga ma masallaci mana alƙaƙa ai tabarakallah tabarakallah الله يسلمك يا شنو ما شاء الله كما ما صلى الله على الكنوي تبارك الله Yeah, people want to talk. na ah. eh, wajen mata ko? masha Allah hmm. tabarakallah yayi yayi to tabarakala masallaci yayi masallaci yayi wannan wajen mata kenan ina ka kama kwaje da wurat ko eh, eh masha Allah eh tabarakallah kuma a wannan ban daki da wajen alwala ne wannan ban daki kenan daya eh, biyu uku bakwai wajen alwalansa

izza sunna kenan za mu kara hawa sama har yanzu za mu kara hawa sama hawa biyu ne kenan muna tare da mara alkasim وكذا كواقع نعم ما شاء الله اجتماع ما شاء الله wannan hall ne na taro da lakcoci za a yi a wannan gurin hall ne wannan gaba daya za a yi hall wanda za a taro a yi wa'azi suka wannan kuma shaguna za a yi da kuma dakukuna ko? da masauki da dakin limanin da ladan duk shi za a yi a wannan gurin yanzu haka ana kan gini kuna kallo har islamiyya a yi imana eh. sannan za a yi abin na andiya zama na yana abin da ya tada hawa marka duka da ya tada ilin masallacin marka su ne da ya yi tunanin da muke nan gaba eh.

ai cewa shi koma zai tsaye da sai ya koma ya yi wannan aiki eh. rashin bin shawara ne tun da ya zo da ya gina muka ce ba sai ka daga shi ba sosai gaban eh. shi jere sai ce a shi ya mishi abin da yake ce to kuma shi abin da yake so aka mishi kuma shi ne da iska nan ta zo ya samu matsala ka ba mu dan sati biyu sati uku ka komo za ka yana yana sati biyu zuwa uku in Allah ya yarda ba dan kasar ciko ba ta ba mu matsala ai da yanzu to kasar cikon ce na aka samu matsala ai to masha Allah masha Allah فضل الله سبحانه وتعالى. اي طبعا طبعا طبعا. من فضل الله ومن فضل الاشخاص اللي قايمين بالتبرع. هاي كم الهيري وانا دي زوي قني اه لغه من عليك ما كنا شيء تعي ما اجي شيء وانت ولا انت ما الجنه الله اكبر الله kaga da muka sako Allah akwai halaka muna da Sheikh ya zo shekaran da ya shi ma wannan satin muke roƙon alfarma ya ce abu ne babu hausa eh. zan yi hutuba man larabci <laughs> <laughs> eh za ku ba shi dama ya shigo muna wannan satin ya shigo eh. mai sallah a nan eh. gan shi ku arrafu da shi shi ma min almashayin masha Allah tabarakallah a can shi yake a bayi a bayi da ke darasar sojoji wannan kuma shi masha Allah malamin alfahari ne shi a ya zo ya shi ne na ce eh, ya zo ya ba ya zo ba ya

masallacin mura kanin yake nan iza eh, sunna kenan alhamdulillah masallacin mura alkanawi kenan insha Allah ga inda ga inda ake gina shaguna ana ginin shaguna wannan shaguna ne ake gini shaguna da dakunan malamai da sauransu insha Allah Allah ya biya in ka gan shi za gan shi da kyau amma yana kwana biyu sai fara saboda haka fentin saman sa ne ruwan su amma yanzu in na kai ka intalo na muna nan muna yin sa a nan eh. muna yin sa idan ka kai intalo yanda muke yin sa muna da vibrator kaga wannan da ya gani babu vibrator idan kai intalo sai ka dora shi a kan ba eh. ya jijjiga shi sannan ka sa abun nan to shine ka wallahi eh, ba abin da ai ba abin da bi mutane ku ya ku a ni da sun biya to wada wanda muka so yanzu dai za ku kare za a baza simintin an kwaba shi a baza shi akwai karfan da ake caka mashi a buga shi sai a cire wannan ka mutu to ai yanzu ko ka cika masa a kashi an samu ci gaba sai ka dora shi akan babure haka ne assalamu alaikum haka masha Allah tabarakallah wallahi tare da naka Ahmad ya gari al'amura a aradik ya habayibi shi da bayana ai ce yayi wai katsina gashi nan ya taho da kai da yake ta kira na fa